Jama'a assalamu alaikum yau da gobe shirin matasa kuke saurare da yammacin nan na Alhamis 4 ga watan Agusta daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25 da 22 da da kuma ta VOA Hausa da kama intanet da ma ta Facebook kai tsaye a shahin VOA Hausa. A Nyamai babban birnin kasar jamhuriyar Nijar kuna iya kama shirin kai tsaye ta VOA Africa akan mita 200.5 a zangon FM a faɗin kasar kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da niya FM a birnin Kwanni masu gabatar muku da shirin Jamila Kabiru Fage Usman Ahmad Kabara da Halima jimro. Kamar yadda masu iya magana ke cewa ana magani, ana magani kai na ƙaba. Ma'ana a daidai lokacin da ake ƙoƙarin raba al'umma da wasu munanan ɗabi'u musamman ma matasa maza da mata sai kuma a ga sun karkata ga wata ɗabi'ar mafi muni a takaice dai yau maganar babba ce batun babba ne da fatan iyaye maza da mata da yayye za su saurari shirin nan da kunnuwan basira domin su ƙara mai da hankali kan wayoyin 'ya'yansu ko ƙannansu. To haka yake maganar kan babba ce kamar yadda Jamila kika ambata tun da fari don bayanai muka samu da cewa yanzu haka akwai 'yan samari da ke matsawa 'yan matansu 'yan ƙasa da shekaru sha biyar da lallai lallai su ɗauki hotunan tsiraicinsu su tura musu ta waya a cikin wannan yada batsa da munanan ɗabi'u har ma da manyan magidanta da ke tursasawa 'yan mata ɗaukan hotunan tsiraicinsu kamar yadda suka bayyana mana a bayanan haka kuma wannan kalubale ne babba ga al'umma baki daya musamman ga iyaye mata saboda 'ya'yansu ne ake lalatawa tarbiyya kuma mazan su ne suke sawa ana daukan hotunan batsan ana tura musu suna yadawa ta kafofin sadarwa daban-daban da ake da su a wannan zamani Allah a taimaka mana a cici rayuwarmu domin abin ya dame mu gaskiya aka so za a iya hanawa. A gaskiya wannan al'amari ne mai firgitarwa musamman a cikin wannan zamanin da muke. Mu it's kind of a challenge to us mu iyaye mata. Ga tarbiyyar 'ya'yanmu na lalacewa ga kuma mu'amalarmu da mazajenmu na ɓaci saboda waɗannan hotuna da fina-finan batsa. Wai shin waɗannan sabbin ɗabi'u ne suka shiga ƙasashenmu ko kuwa dama akwai saboyi? Shin daɗaɗɗun ɗabi'u ne da zuwan fasahar zamani ya bankaɗo ko kuwa? Yaya ƙwararrun masana ilimin nazarin zamantakewa da halayyar bil'adama ke kallon wannan al'amari kuma ta wace hanya irin waɗannan masana za su haɗa ƙarhi da iyaye da hukuma a yaƙi waɗannan munanan ɗabi'u? Yanzu haka muna tare da Dr. Abdullahi Mai Kana Madaki, ƙwararren masani a wannan ɓangaren ilimi kuma shugaban sashen koyar da irin ilimin a Jami'ar Bayero ta Kano. Za mu tattauna da shi a cikin wannan shiri na yau da gobe, shirin matasa. A Facebook da Twitter mun yi tambaya kamar haka. ta yaya za a magance matsalar yaduwar hotunan tsaraici da wasu ke sa 'yan mata su ɗauka su tura musu ta waya ga amsoshin wasu daga cikinku. sakon farko daga shafin facebook din shehu adamu rijau ce tofa a gaskiya wannan laifin yan matan ne domin idan har bata ba da haɗin kai ba ai ba za ta ɗauki hotonta ba ballantana har ta tura su kuma masu neman a tura musu din ya kamata su sani cewa ubangiji ya tsine wanda ya ga al'aurar wani in ma da sanin wancan din ko ba da sanin sa ba saboda haka ya kamata su kare kansu daga fuskantar tsinuwar ubangiji su daina assalamu alaikum filin yau da gobe wallahi kun taɓo abin da yake ci min tuwo a kwarya Don haka ina kira ga malamanmu na Musulunci da na Krista, kai da maku 'yan jarida, da ku ci gaba da wayar da kan al'umma bisa ganin tsaraicin wani ko wata haramun ne ga addinanmu na musulunci da na krista ku kuma masu wannan ɗabi'a ku ji tsoron allah ku dina sako daga kabir nasir sheme muhammad salihu kauran namo da ya ce yau da gobe a gaskiya wannan matsala za ta yi wahalar magancewa domin kuwa abu ne da ya kusa zama ruwan dare a tsakanin yan mata da samari kai har ma da manyan mutane mafita ɗaya ce masu yin wannan abu su ji tsoron allah su daina su tuna cewa za su haifi 'ya'ya kuma duk abin da ka yi wa ɗan wani to kai ma za a yi wa naka sannan kuma akwai haɗuwa da Ubangiji. Yau da gobe, hakika yana da wahala a dafa kaza a yar. Tsakani da Allah magance wannan baɗala ba dai mutum ba ko wata hukuma, sai dai Allah maɗaukakin sarki. Don haka mafita kawai a nan shine malaman addini su tashi tsaye wajen faɗakar da samari da 'yan mata akan wannan mummunar ɗabi'a. Su kuma masu yi su tsoraci Allah ta'ala su bari. Allah ya shirye mu baki ɗaya. Amin. Sako daga Ashiru Lawal na goma ruwan bore. Allah ya sa dai na faɗi wannan sunan daidai. Eh, ai da ya haɗa shi ne. To Allah mm. ya sa hakan. To sai kuma sakon ƙarshe a Facebook ɗin kafin mu je ga Twitter. Babangida Aliyu ya ce, ta hanyar yin rufotin da bulokin din account din mai ture-turen hotunan batsar sannan ko da ya sake on bulokin din kansa ne to sai a bi diddiki har a gano inda yake a kama shi in an kama shi a yi masa horo mai tsanani wannan tawo fahimtar ita ce hanya mafi a'ala da za a iya magance wannan matsala da ta zamo ruwan dare gama duniya yanzu kuma idan muka leƙa shafin twitter at adb underscore gombe ya ce at voa hausa yau da gobe matsawar 'yan mata za su rika girma sannan a bar su ba aure to kuwa dole fitina ta rika bullowa aure ita ce kawai mafita sai kuma sakon at babakum o1 ya ce at voa hausa ta hana 'yan mata rike babbar waya turkashi <laughs> to daga karshe sai daga at aliyu aliyuki ya ce at voa hausa akwai matsala to Allah ya kyauta amin Su ma mata masu sauraronmu mun yi musu irin waɗannan tambayoyi a WhatsApp. Ga yadda suke kallon abin ko kuma al'amarin na bada ko kuma yada irin waɗannan hotuna na tsiraici a kafofin sadarwa. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sunana Farida Abubakar, Dutsen Wai Kaduna, Nigeria. A gaskiya wannan al'amari ne mai firgitarwa musamman a cikin wannan zamanin da muke. Ni a tunanina hanyar kawai da za mu bi mu daƙile wannan ayyuka da ake yi na rage imani a cikin zuciyar mutane shine a matsayinka ko a matsayin ki idan an turo irin waɗannan hotuna ko bidiyoyi ta group whatsapp ne ko facebook ne da Allah mu daina sharing a daina sharing irin waɗannan hotuna sannan kuma mu dinga faɗakar da masu irin turo waɗannan hotuna still idan a facebook ne za mu iya disliking pages ɗin idan kuma har mun san wasu sun yi likin pages din za mu iya notifying ɗinsu mu tunasar da su cewa gaskiya ba abu bane da ya dace ina ga ta wannan hanyar ne kadai da enlightenment kaɗan a kan wa'in mutanen da muka ga suna irin wa'in ayyuka ta wannan haya ne kadai insha Allah nake ganin za mu samu saukin wannan al'amari ubangiji Allah ya kiyaye kiyayewa Allah ya shiryar da mu ta farkin tsira na gode Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sunana na Ila Bugaje, ina zaune ne a garin Lagos. To game da yadda za a samu a hana yada abubuwa marasa kyau masu bata tarbiyya, hotuna ne ko videos ne ta WhatsApp da sauran social media. Da wuya wannan abun kam babu abin da ya gagara. In aka so za a iya hanawa. to amma ya kamata mu yi amfani da the same social media ɗin da suke yayyada wa'annan abubuwan marasa kyau don mu yi fighting against wannan abu ni ma kaina abin yana ci min tuwo a ƙwarya to yadda za mu yi hana shi yadda su ma masu turo saƙonnin marasa kyau suke tuturawa haka mu ma za mu ci gaba da faɗi da rediyo da talabijin da su whatsapp da facebook mu rika aikawa da saƙonni muna gwada ma mutane cewa wannan fa saƙon da ka tura ko da kana tunanin zai ƙarar da wani ne kana cutar kanka ne don kau za ka samu zunubi duk wanda ya gani sai ka samu kwamashin ka dole a rika gaya ma mutane ko na tashin hankali kaga an yi haɗari an yi kwatsa-kwatsa mutum wai ya ɗauka ya tura to wani ya gani for what if you want to send wani message ka tura shi ta text ta saƙonnin rubutu in mutum ya karanta zai gane ba wai sai an tura ba ya kamata a gwada mutane cewa wannan hotunan da suke aikewa yana raga imani ne kuma kai ma da ka tura kana da naka zunubin Allah ya sa mu dace kuma Allah ya bada ikon ganewa da fahimta na gode assalamu alaikum wa rahmatullah suna na hajar tsoho daga kaduna state gaskiya maganar aika hotunan batsa da fina-finan batsa ba karamin ƙalubale ba ne ga rayuwar mu ga baki ɗaya ba wai ma musulmi kaɗai ba ga baki ɗaya saboda mu it's kind of a challenge to us mu iyaye mata ga tarbiyyar 'ya'yanmu na lalacewa ga kuma mu'amalarmu da mazajenmu na ɓaci saboda waɗannan hotuna da fina-finan batsa to ni dai a gani na in ba dai su youtube ɗin za su ga dama su daina yin wannan abu ba gaskiya abin da kamar wuya amma kuma idan gwamnatin Najeriya za ta ɗauki mataki sosai akan wannan abu al'amari to ana iya yin yadda za a hana shigowarsu ƙasarmu Allah a taimaka mana a ceci rayuwarmu domin abin ya dame mu gaskiya musamman fitowar wannan WhatsApp da take kama da dujal mun gode. masaurare saurare musamman ma iyaye maza da mata kai har ma da ku yaran duk ku zo mu haɗu da Dr. Abdullahi Mai Kana Madaki shugaban sashen koyar da ilimin nazarin zamantakewa da halayyar bil'adama a Jami'ar Bayero ta Kano mu tattauna wannan matsala ta yada batsa da tsiraici ta kahohin sadarwa. Salamu alaikum dakta. Alaikum salam hajiya. wuni. Lafiya lauya aiki. Aiki alhamdulillah ya iyali. Alhamdulillah, Allah Amin, amin ga Usman da Jamila suna miƙa gaisuwa. Mm. Sani dakta. Ina su. Eh, da aiki. Malam barka da aiki. dakta ya aiki. Malam dakta. Alhamdulillah. <laughs> To dakta, ka saurari mm, daga buɗe shirin nan har zuwa har wannan lokaci ka saurara ko? Haka, na saurara. To dakta Me za ka ce akan wannan? Ya kuke masana irin ku ya kuke kallon wannan al'amari? To, kafin na fara maganar abin da ake magana a kai akwai dan gyara kadan da zai yi watakila saboda bai yi magana ba a baya na gaya miki cewa yanzu na sauka daga shugabancin sakin nazarin halayyar dan adam din wani ya hau na gama na waye to to to to wani abu ne wanda yake daga cikin bayanin da ya kamata ne saboda gyara eh to mun gode da gyara idan muka dawo kan mahallin shahid abin da ake magana a kai na ture-turen hotunan bata da 'yan mata da samari suke wa junansu musamman a ƙasarmu najeriya musamman a kashe irin namu zan iya cewa wani abu ne wanda ba wai sabon abu ba ne an daɗe ana yi kawai magana da ita ce wasu dalilai suka sa a da bai kai irin wannan matakin da ya kai a yanzu ba baya bayyana ga mutane da yawa ba san ana yi ba kuma a yanzu wasu dalilai su ma da yawa suka sa abin ya ta'azzara har ya kai wani mataki saboda sauki abin da yake da shi a yanzu wani abu da ya kamata na faɗa shi ne wasu abubuwan da suka sa wannan ke wanzuwa a cikin matasanmu musamman a halin yanzu shine na farko akwai matsala ta to idan iya kiranta matsala kenan matsala ta ita kanta yanar gizo-gizo take da sauki mutane matasa a ko'ina a duniya a kuma najeriya za ka samu cewa suna da wayoyi wanda nan da nan za su iya samun abin da suke kira data da za ta ba su dama su shiga cikin yanar gizo-gizo su duk abin da suke da bukata su ga abubuwan da suke gani to samunta da sauki ya jawo nan da nan akan iya tuttura hotuna ba ma hotuna ba duk wani sako da ake so a tura wani wanda yake wani wuri akan iya tura mata to kuma abu na biyu shi wannan yanar gizo-gizo sai ta ba da damar cewa matasanmu na iya samun dama na ɗora hannunsu kan wasu abubuwa waɗanda suke na batsa ne a cikin yanar gizo-gizo da suke kallon wasu ila hotunan ba ta a ciki ko ma wanda za a iya ba hotuna na tsaye ba har hotuna masu motsi wanda za a iya cewa bidiyo wanda suke na batsa ne wannan yake kara nuna musu cewa idan ta hanyar yanar gizo ne watakila aka iya yin waɗannan mu'amaloli za ka samu cewar kamar suna ganin ba wani abu ba ne to wannan ya taimaka matsalar ta girmama ta kai wani mataki matasan mu suka ɗauka wani abu ne na burgewa wani abu ne abin sha'awa wani abu ne na nuna kai ya waye wani abu ne wanda mutum ko matashi ko matashiya za ta nuna ta kai ko ya kai ko ya isa ko ta isa wanda ya sa a yanzu wannan matsalar ta ta zama mana ta zama wani abu wanda zan iya cewa ruwan dare a cikin al'ummar mu kuma wani abu wanda yake da muhimmanci da ya kamata na faɗa shine dalili wanda ya taimaka abin ya ta'azzara ni ina kallon a bayan abubuwan da na faɗa a baya na saukin samun hanyar yanar gizo din da kuma ganin hotuna irin waɗannan sai kuma matsala wata take tattare da karancin tarbiyya a yanzu da wa mutane da kuma karancin ilimi na addini da na zamani da zai nuna maka menene ya kamata a yi ka yi menene kare bai kamata ka yi ba su waɗannan abubuwan ba wai dan suna da karanci ba sai dan akwai su ma da yawa fiye da da amma kuma amfani da su yana zama wata matsala wadda ta ka iya zama a iya cewa zamanin da da ilimin musamman na addini bai kai na yanzu ba na zamanin ma bai kai na yanzu ba za iya cewa mutanen sun fi zama da tarbiyyarsu da ɗabi'arsu da tunaninsu da ayyukansu sun fi kama da mutum kamulalle mai daraja mai kima mai girma da za a dinga ba shi mutunci a kuma dinga kallonsu da mutunci fiye da yanzu amma duk waɗannan abubuwa suka tattara suka ja waɗannan matsaloli suka zama abin da suka zama a rayuwarmu mm. wanda kuma dole sai mun fito gaba mu ba wata matsala ce da mutum zai ce wai mutum ɗaya ne zai magani ko ta hanyar sadarwa guda ɗaya za ta yi magani ba abu ne wanda ya kamata ko da yaushe dan adam ya kalli kansa ya kalli matsalar sai zauna ya fito da hanyar da maganinta karka tunanin wani zai zo ya fito maka da magani karka tunanin wata kafa za ta ko cibiya da ta kawo maka magani karka tunanin wani dan adam da gwamnati zai kawo maka magani kai tunanin abin da da yadda za ka yi maganin matsalar ka so a nan nake so na ce kullum ni na kan faɗa kowace matsala da take cikin al'umma a rayuwarsu da ɗabi'unsu da ayyukansu tushenta yakan faro daga cikin iyalai ne idan za mu iya gyara zamantakewar mu ta iyalanmu abubuwa da dama za su inganta hmm. abin da nake nufi shine ma'aurata ya kasance sun fahimci junansu sun yi aure a bisa fahimta sun kuma yaji akan cewa 'ya'yan da za su haifa za su ba su kulawar da ya kamata za su ba su tarbiyyar da ta kamata za su ba su ilimin da ya kamata za su sa kuma ido akan abubuwan da suke yi da abokan da suke mu'amala da duk wani abu da za su iya wanzarwa a rayuwarsu har su kai wani mataki za a iya cewa mutum ya mallaki hankalin kansa a lokacin da ake ganin watakila ba zai wani abu na lalacewa mm. idan ban fara wannan ba to matsalar za ta yi ciwo muna zaune kamar wani yaƙi ne wanda ya taho amma ta hanyar yanar gizo gizo yake cin zukatan matasanmu wanda dole sai mun koma kan iyalanmu mun fara gini daga tushe wanda ake cewa foundation mu gina su mu nuna musu menene daidai menene ba daidai ba me ya kamata su yi mu kuma tabbatar mun kula da irin al'umma ko abokai ko kawaye da suke mu'amala da su kuma mu dinga bibiyar abubuwan da suke ciki a koda yaushe ina faɗar abubuwan da suke ciki ba don ba sai don a halin yanzu zaka samu a gida yaro dan shekara takwas an ɗauki waya an bashi yarinya ya shekara takwas an ɗauki waya an bata to duk abin da ya waɗannan ƙananan yaran za su yi da wayoyi mafi yawan lokuta iyayen ba sa bibiyar me suke yi da wayar don me ya kamata su da ita kuma ni a ra'ayina menene ma na ba yaro dan shekara takwas ko yarinya dan shekara takwas wanda ya gaza shekara goma sha biyar wayar hannu ya rike har ma wayar da za a ce yaro mai kama irin wannan shekarun zai ɗauki waya ya shiga yanar gizo gizo ya abin duk ga dama wanda a wani mafi yawan lokuta iyayen in ka ba su wayar ba za su iya yin amfani da ita kamar yadda 'ya'yan suke amfani da ita ba to wani abin ya taimaka mana kwarai saboda muna ganin kamar wayewa ne kamar wani eh, wani gata ne ake wa yara wani yanayi ne na rayuwa su kuma muka ɗauka muka banzatar kuma sai muke lalata al'adunmu muke lalata addinanmu muke lalata ɗabi'unmu muke zubar da mutuncinmu muke kuma zubar da darajojin da duk muke da su a matsayinmu na ɗan adam da aka yi ma 'yan adam wanda ya kamata a ce muna da tunani mai kyau muna da fahimta mai kyau muna da kallo mai kyau ko muna da ɗabi'a mai kyau. Mm. ɗaya daga cikin matar da ta amsa a whatsapp ta ce wannan babban ƙalubale ne ga su iyaye mata saboda 'ya'yansu ne ake lalatawa tarbiyya kuma ga gashi wannan al'amari na yada hotunan batsa da abubuwan tsiraiti yana kawo matsala tsakaninsu da mazajensu a gida haka eh. haka to ai ai ai maganar hajiya ita ce ba kawai iyaye mata ke da alhakin kula da 'ya'ya ba iyaye maza ma na da haƙƙi wanda ya rata a yi wansu ni ba na so a ware wani a ce shi zai yi kaza abu ne wanda bature yake cewa collective responsibility a zo a haɗu kowa masu ruwa da tsaki a san me ya kamata a yi kuma matsalar dole za ta iya haifar da fitina a cikin zamantakewa irin ta aure tsakanin ma'aurata kamar ita wannan hajjiyar da ta faɗa ba don kuma sai don ai yawan yawon ko kuma tuttura hotuna irin waɗannan wanda suke na batsa ne dole su haifar da wasu fitina ba don kuma sai don yawan kallon su ma yakan haifar da wasu abubuwa da watakila mazajen kan ɗauke hankalinsu daga kan matayensu hmm. watakila idan ya kasance su ma suna cikin rukunin al'ummar da suke ma'amala da hotuna da ake turawa na batsa ta hanyar yanar gizo-gizo yakan iya zama wani abu da mutum zai zama ya ɗauke masa hankali ya kuma karkata kan kan wannan abin wanda ba mai kyau ba ya bar iyalansa wanda shi ne da kansa ya aura shi ne da kansa suke zaune wanda ya kamata ya kyautata musu. Hmm. Wata abubuwa ne wanda ya kamata a ce dukkan mun haɗu mun fahimci menene girman matsalar domin ni a gani na wani abu ne girman matsalar ya kai yanayin da idan aka tsaya aka zuba ido ba a kuma ɗauki matakan da suka dace a ɗauka don magance matsalar ba za ta iya zama an kai wani mataki hotunan za su zama yawan su ne za su eh, mamaye eh, shafuffukan da muke amfani da su na yanar gizo a koda yaushe domin su matasa akwai idan suna matasa akwai maganganun da suke dacewa da shekarunsu akwai ɗabi'un da suke dacewa da shekarunsu akwai abubuwan da suke dacewa da shekarunsu shi ne yasa aka ce dole iyaye da magabata a cikin al'umma ya kasance suna sa ido sa ido na kusa a kan ɗabi'un matasansu domin ana ganin matasan a gobe su za su zama shugaban a mm. lokacin da baka gina su sun zama mutanen kirki ba a lokacin da baka kula da su su zo mutanen kirki ba a lokacin da ka ba su ilimi ingantacce ba a lokacin da baka sa sun zama masu tunani da kyau ba ka kenan kana wasa da makomarka a gaba domin za ka haifar da shugabanni ne waɗanda tun daga baya a shekarun baya tunaninsu da ɗabi'unsu da halayyarsu sun lalace ta bin wasu hanyoyi wanda suka sabawa al'adarka da addininka su waɗannan kuma abubuwa ne wanda muke ganin suna da haɗarin gaske wanda kuma za su iya haifar da fitinu da yawa ma a cikin al'ummar a nan gaba Allah ya kiyaye Dokta sanan kuma da akwai mutane da dama da suka rubuto mana ta Facebook sai su ta cewa ko mm. laifin matan ne da suke nuna tsaraicinsu. Amma fa saboda ana yawan amfani da Facebook da akwai wani alama da ake ganewa kuma na san masu sauraro ma ba su sani ba saboda mu muna gani duk lokacin wannan yanda bature ne yayi abin duk lokacin da ka ga ka bude shafin Facebook ɗinka kar na ganin cewa mm. ana ta turo hotunan mutane da dama sai su ce ai wani ne yayi hacking din facebook account ɗinsu amma ba a mm. iya yin haka sai idan mutum ya taɓa latsawa da kanshi ya danna ko ya aika to sai kaga ya riga ya riko sunan mutum da identity ɗin mutum ya mm. rika kuma watsa shi yana tallata mishi amma sai kaga mm. sai su ta ce a'a ba ni ne ba ba ni ne ba ko ba kai kai a wannan lokacin ba yin farko da kai ka taɓa shiga ka kalla to mutane su fahimta duk lokacin suka ga da sunan wani to ya taɓa kalla kai ma haka kuma idan ka ce ka danna a lokacin suke rike sunanka hmm. to abinda su kansu nan suke fama da shi kenan amma da akwai hmm. tsari a nan hukuma ta shigo kowa ya zo ana ta neman yadda za a kare haka amma babu haka a najeriya mutane ya kamata su fahimta su hankali hmm. to ai ai ai yanayin irin na al'ummar mu da yanayin irin na kasashenmu ba yanayi ne na irin na al'ummar can inda kuke da kuma kasashe irin nasu ba wanda ake da tsari na kula da ɗabi'un al'umma da inda aka lura wani abu ya taso da zai iya zama fitina ko da nan da shekara hamsin ne ko ɗari za a yi kokari a yi sa nan mafi yawan lokuta idan kuka lura yawancin matsala idan ta taso sai ta kai wani matakin da za a ce ina lillahi wa ina ilaihi raji'una lokacin ma hankali zai kai kai domin ba a bibiyar me ake ciki yanar gizo-gizon an baro matasan hannunsu su suka sanya take shi yasa ɗazu nake cewa mafi yawan iyaye ma in ka ba su wayar da 'ya'yansu ke rike da ita ba za ma su iya buɗe ta su kuma san menene wannan an yi anan me ya kamata a yi ba so mun kai wani mataki ne da 'ya'yayen mu din sun fi mu iya amfani da waɗannan kayuwan wayoyin sun kuma fi mu sanin dabaru na shiga hanyoyin za su iya ɓoye duk abin da suke ganin ba za a iya gani ba hmm. kuma dama mu ba mu da hanya da za ka ce za ka iya ganin abin da ɗanka yake ciki in ba wayar ka karɓa kawai ka buɗe ba kuma idan ya karɓa ma shi kuɗin naka ko ƴar taka takan iya shiga wani wuri da ake nuna a ɓoye duk wani abu da ba a so a gani wani iya gani kuma ba zai gani ba. Hmm. So wannan duk suna daga cikin matsalolin da ya kamata a so wannan kawai kira za a yi a ce da al'ummanmu waɗanda suke masu ilimi wanda suka san yanayin yadda yanar gizo-gizo take aiki a duniya da ma Najeriya. Su dinga bibiyar abubuwan da al'ummanmu take ciki musamman matasanmu a kan halayya marasa kyau. Su fito mana da hanyoyin da ya kamata mu ringa bi yadda za mu ringa gane wasu matsaloli ko kuma ɗabi'u marasa kyau suna fara wanzuwa cikin al'umma. Yadda mm. yadda kafin su kai wani mataki duk yadda ya kamata a yi za a iya yi a yi maganin su mm. idan ba haka aka yi ba wani mafi yawan lokuta kamar yadda na faɗa muna da matsala mafi yawan za ki ga iyayen ba su san ma me iyayen ke ciki ba to wani lokaci kuma muna sakacin bibiya na ma 'ya'yan namu da wa suke mu'amala ita 'yata waye kawayenta shi ɗana waye suwaye abokan shi kuma ina suke zuwa wace irin mu'amala suke idan sun taru me suke in ka ba yaro waya me yake da ita in ka ba yarinya waya me take da ita me fi da waya kuma wannan abu ne watakila wani lokaci ya kamata mu dan ringa zargi sai ka dan yi zargi ba lokacin zaka fara bincike in ka gamsu cewa ba wani abu muna shikenan sai ka zauna kai gode wa Allah ba wani abu amma eh, dakta ban taranin washin ka ba ai galibi lokacin ya'ya na daukar awoyi mm. suna wasa da waya ko kan waya mutum ya karatu ya manta zuwa makaranta ya manta aikin ko za a nemi yaro ko yarinya a rasa an shige kuryar daki an rasa mm. mutum ana kan waya kuma, eh, galibi kuskuren da iyaye ke yi za su ce a'a ni na baya yi sai dai ɗan makwabci ko mm. ɗiyan a eh. alhali eh, dole ka ne yawa <laughs> to hajiya ai wannan ita ce matsalar mu lokacin da muka bar wata dabi'a wadda take a cikin al'ummar mu da ta ɗana ba ɗana ba ne ɗan hmm. kuri ba zan ce ɗana ba idan kika tambaye ah, wannan ɗanka ne zai ce a ɗanki ne hmm. kuma idan kuma ɗanki zai ce wannan ai ɗana ne hmm. to yanzu mun kai wani mataki kowa ɗansa ɗansa ne ‘ya'yansa ‘ya'yansa ne ba a samun yadda al'umma take karɓar ‘ya'ya ta zama nasu shi ne ta mun shiga wani yanayi na duk ɗan da ka ga yana rashin kirki a unguwa ka tashi kai magana idan ba kai sa'a ba uban ɗan ko uwar yar hmm. su za su fara zuwa su kalubalance ka da cewa ina ruwanka da dana hmm. yawa dakta eh, yawa eh dakta lokaci ya fara daga mana hannu dakta tafiya irin da kuma ba haka take ba eh, yawa usman da hmm. jamila da ma dakta tambayar da zan yi mutane da yawa da suka amsa sun ce me yasa 'yan matan ba sa iya cewa a'a kwarai da gaske ai ba magana ce ta hajiya magana ce ba magana ce ta a'a ba eh. kullum na faɗa eh. shi matashi a iya shekarunsa akwai abin da yake masa daɗi a ransa. Mm, kamanninsa kaman tunaninsa kenan. Mm. kamanninsa kaman tunaninsa so mm. yakan yi abin da yake ganin shi yake masa daɗi. so kuma duk lokacin da ya kasance matashi tarbiyya ta yi karanci iliminsa na addini da na zamani ya yi karanci yakan manta da cewa kar ya yi tunani a na matashi a matsayin sa na mutum mai hankali da ya san ya kamata menene ya saba wa al'ada sai menene ya saba wa addini menene ilimi mun gode dakta mun gode iyakacin <laughs> shirin kenan mun gode ma saurare sai gobe da izinin Allah a madadin kowa da kowa Halima Jumro ke sallama da ku ina manta ba